Kana magana da masu garkuwa da 'yan makaranta. Jami'a na Greenfield? Kwarai da gaske su ne kake magana da sunan yanzu. Baleri wanda ke nanata cewa da gaske ke yi wajen barazanar ya bayyana cewa yanzu haka akwai mata goma sha biyar da maza biyu a hannunsu da suka hada da jikan marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris mai suna Hamza. Yayin da Baleri ke cewa iyayen yaran sun turo musu diyar da ta kai naira miliyan hamsin da biyar ya ce sun sassauta daga wajen naira miliyan ɗari shida da suka nema tun farko kuma sun yi amfani da kuɗin da aka fara turowa wajen sayawa yaran abin da ya zayyana da garin kwaki. saboda muna jin gwamna yana labari yana imomuwa a kan mu na cewar shi bai da lokacin da zai iya ɗaukan kuɗi ya bai wa wani ɗan ta'adda domin dan ta'addan nan ya je ya kara makamin da zai saya ya gaya ma iyalansa duk wanda ya fita an ka kama shi naira biyar bai iya ɗauka ya haƙura ya yahi saboda mu nuna ma duniya gwamnati Najeriya ta kasa ko ba ta kishin Najeriya dalilin da ya sa mun ka kashe mai makaranta kenan yanzu baleri kai ka yadda kai ɗan ta'adda ba ne <laughs> mabarata daban mai neman abinci na. na samu zantawa da ɗaya daga yaran wato Hamza wanda ya buƙaci a kawo musu ɗaukin gaggawa. Muna son gwamnati ta taimaka mana sannan a yi sulhu dan Allah. Suna barazana da gaskiya kan rayuwarku? Ba barazana ba ne fa, inda sun kashe mutane biyar daga cikin. Mana magana su yanzu faɗa ba wasa suke yi ba kenan. Ba wasa suke yi ba, duk abin da suka gaya suna aikata shi. Ita ma ɗaya daga ɗaliban mata Abigail Usman ta ce kara ɗauki barazanar barayin da gangan. Domin duk abin da suka faɗa suna aikatawa, aka kashe mutane biyar kwatika a cikin mu kuma in sun ce sun yi abu za su yi shi. A turo musu kuɗi ko a ci gaba da ba hakuri ne su gyale ku ku dawo gida. Ku turo mana kuɗi din don Allah a sake mu domin hakuri ya sake mu a nan ba. ƙawayenku ko yan uwanku guda biyar da aka harbe a gaban ku aka harbe su ko kuma labari kuka ji? Eh an tafi da su a gaban mu kuma iyayenmu sun gangawa din. Bigil me zaki cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran mutanen Najeriya kan halin da kuke ciki? Dan Allah su ya kuri su tamake mu su kawo kudin nan gobe domin ba su kawo ba gawo mu za a kwashe. Madugun Barayin Baleri ya ce wannan shine wa'adi na karshe da zai bayar na yau Litinin din Da karshe ne ma ina ba da shawara wai ana sanya ma mashukan mutura tiraka akwai mashinin da mun ka cire ma tiraka layuka an ka sama tiraka <laughs> wai an an dora ma to mu da bashi kanmu ke da Allah bashi kanmu ba su shiga gari ya za a yi tiraka mu a kama bayan kudi naira miliyan ɗari da honda honda boko haram kwara goma wanda za a kawo mana ba mu muna hunsi in ka kawo wannan gobe za su koma in ba a kawo wannan ba ranar talata insha Allahu za a ga gawo sai dai an ga gawar kawai a zo da firela a har yanzu akwai ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da ke hannun wasu gungun barayin da hakan ya mai da jihar kaduna mafi fama da ƙalubalen barayin mutane gwamnatin kaduna na nana ta bata mara baya ga biyan kuɗin fansa nasiru da maili kaya murar amurka daga abuja najeriya